hankali hankali abu hassan kaya kuma ya kai tashi ila illallahu aiki Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu na cikin ƙasa da na ƙasashen waje barkanmu da wannan safiya ta laraba wadda ta zo hudu ga wata na nasara babu shakka wannan wata rabi'ul awal wanda ake gwagwarmaya da maulidi bayan maulidi wancan sati da ya wuce an yi shi bisa ga dare na kwana goma sha ɗaya aka waƙe dare na sha biyu yau gashe yau allahu tabaraka wa ta'ala ya sa an yi suna na maulidi a cikin wannan babban gari mai girma shine gidan illo inda aka haɗa mayya-mayyan malumma na gari daban-daban waɗanda sun ka halarta a cikin wannan eh, maulidi da aka gudanar su daren jiya inda maza suka kwana suna tani'a ana yaban manza allah kowane lokaci babu yaro babu babba a cikin wannan karatu da zakirai a nan gidan illo ya koma da kasan saudiya jama'a duka gida da daji maza da mata duka an haɗu yadda kowane ya kwana ana roƙon allah kuma bisa ga ga ƙasanmu ubangiji allah ya ba ta zaman lahiya jama'an ƙasa na ƙasanmu da ake turawa wurin yaƙi allah ya ba su nasara kowane hali babu shakka malum masu haɗu sun yi addu'a bisa ga haka inda akwai mai gari mai gari alhaji alasan shi ma ya halarta a cikin wannan wannan dare da aka gudanar suwa da, da alhaji liman alasan shi ma wanda ya gudanar da wannan dare aka yi shi tare da shi da alhaji gado da alhaji gado da malam sama'ila bigal duka sun halarta da malam sani da malam sani da malam sani matsala duka an an haɗu malam sani masallacin juma'a nan gidan illo duka sun halarta da malam iliya na hawa na hawale shi ma duka sun halarta da malam madugu wanda ke bada wa izinin kowane hitashi shi bada eh, shi bada nashi kokari malam madugu babu shakka duk wanda ya zo gidan illo namiji ko mace zai iya san shi saboda irin jan kokarin da yake babu kwana babu tsari <clears throat> ko da zamna bai yi saboda yana kai yana kawowa saboda cikawa wannan umarni na wannan dare da malam sa'idu asuje da malam isa asuje da malam da halarta malam ato gidan illo da malam inusa tsaida da malam sha'aibu kule da muhammadu zainu da eh, umaru ziza ubangidan muhammadu waɗanda sun ga gudanar da tsare-tsaren ba da mikoro sauti hita da kyau babu shakka sa'an nan da gwanto wanda aka ba magana a ƙarshe shine jela babu shakka da alhaji yakuba na duka gidan illo da alhaji mai goshi gidan illo da garba dan tasan da waɗanda duk suka halarta da alhaji sani gidan illo yaro mai zamani abokin mayya babu shakka dukkan waɗanga da ni gaya maku waɗanda sun ka halarta na aka kwana ana mauludi da suwa ba su rutsa ba har inda zahiya ta waye dalila haka sai mu ce ubangiji allah shi ba ƙasar mu zaman lahiya allah ya ƙara ma ƙasar mu kwanciya hankali kamar yadda malum masu kenan suna ta maya da du'a'i ana yi dare ko rana ubangiji allah shi karbe abin da an ka roƙa wannan ma da ke zuƙawa addu'a ga mu nijar allah shi ba mu kwanciya hankali kuma jami'an tsaro allah ya ba su nasara duk inda aka tura su daga na kuma mai da la'ilu ko kubce buza ke tura muku wannan labari daga nan gidan illo assalamu alaikum أمام العلم خلقنا حميدا سيدنا مولانا محمد عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والقوم Allah ya saka ma malami kunya kamar yadda ɗazu ce a faɗa muku ya Allah ya kore ban da gobe akwai ziyarar da muka saba ta kabarin ta kabarba